mijin matacciya babi na uku bismillahi rahmani rahim zuwa gobe kuma sai ta nufi gida kanan dabo domin an ba su hutun sati biyu kowa ya je gida ya kinsa sai ya dawo da shirin zama da shirin zama duk da ba ta son koyarwa kuma ba ta sha'awarta amma wannan kan tana jin za ta ji daɗin aiki da su domin makarantar ta a zo a gani ce kuma kilas biyu kacal aka bata, wato JSS2 da JSS3, inda za ta rinƙa koyar da su darasin Turanci, dama abin da ta karanta kenan, wato Ingilish. A ranar ta gama har haɗa kayanta, domin da safe sammako take son yi zuwa gida. Ba ta son ta kai rana a hanya. Mujahid kuwa, kamar sun shekara basu ga juna ba, yadda ya biya rikice mata, ya dame ta da waya ba dare ba rana yana tambayar yaushe za ta tafi idan babu dama shi fa sai ya zo da kanshi don ya ganta sassafe ta fita ta samu taksi ya kai ta tasha inda za ta shiga motar Kano kuma cikin nasara tana zuwa motar ta cika dama mutum ɗaya ake jira ɗaya ake jira babu ɓata lokaci suka ɗauki hanyar Kanon Dabo tumbin giwa A guje ya shiga cikin babban falon gidan, yana kiran Daddy, Uncle, Papa. Kai Aryan, menene haka? Kake ta gudu, sai ka yanke jiki ka faɗi ko? Umma ina da Daddy na yake? Dariya Umma Barira ta yi, ta miƙa hannu ta jawo shi jikinta. Banda abinka, ɗan kalle na, ina za ka samu ganin babanka yanzu? Tun fa kafin ka tashi daga bacci ya fita. ya ce zai je waccan ƙasar arnon ni ban ma riƙe sunan garin ba ai ko zai shigo gidan nan to ba yanzu ba maza mu je a cire kaya a yi wanka a zo a ci abinci a yi shirin islamiyya malam yana nan zuwa ɓata fuska ya yi kamar zai saka kuka jin abin da umma barira ta ce shi dadinsa yake son gani shi yake son faɗawa abin da ya gani yau da gudu ya shige ɗakinsa ya ɗauki kantamemiyar wayar shi ya zauna a kan gado yana neman layin baban nashi amma bai samu ba a haka umma barira ta zo ta iske shi nan ta karɓa wayar ta ijiye a sama sannan ta ja shi zuwa toilet ta yi masa wanka ta shirya shi sai da ƙwarƙwafa fuska yake yi irin baya so ɗin nan misalin ƙarfe ɗaya na dare ya shigo gidan tare da muƙarrabansa Daret sha ya shiga, ya yi wanka, ya saka kayan baccin shi masu sulɓi, riga da wando marun kalo, ga abinci nan a kan tebur kala daban-daban, wanda duk a ciki ba ya jin akwai wanda zai iya ci. Da kanshi ya shiga kicin, ya haɗa kofi, sannan ya fita ya nufi ɗakin Aryan. A gefen gadon Aryan ɗin ya zauna, yana ɗan kurɓar kofi ɗin da ke hannun shi, yana yi yana nazarin ɗakin. Ga littattafai nan a can ƙasa kan santa. Da alama homework ya yi, ya gama kuma shi ne ba a ɗebe littattafan ba, ya bar su a wurin. Da kan shi ya tattara su ya saka masa cikin bag ɗin shi, sannan ya sake komawa gefen shi ya zauna, tare da kunna 'yar ƙaramar fitilar da ke girke gefen gadon Aryan, wato bedside lamp. Cikin magagin bacci, yaron ya farka. Ganin Khalil zaune kusa da shi ya sa shi ƙoƙarin tashi zaune. Mayar da shi Khalil ya yi, ya kwantar, tare da ɗan rungumo shi jikinsa. Cikin sanyin murya yana faɗin, koma ka yi ka Aryan, na zo ne in gan ka dama. Yi bacci ka ji yaron kirki, dadi na ganta yau. Ka ce min ta mutu, ashe ba ta mutu ba, Allah na ganta, duk a tunanin Khalil. magagin bacci ne ya sa Aryan waɗannan surutan na shirme shi ya sa ya yi gaggawar dakatar da shi ta hanyar faɗin shi. na ce ka yi bacci ko kar na sake jin bakinka a wurin mai da idanuwan shi yayi ya rufe yana motsa baki alamun yana son yin magana amma babu damar yi shafar kan shi Khalil ya fara yi tun daga sumar shi har zuwa fuskar shi alamar so da kulawa mintuna kaɗan ya sake komawa bacci sai da ya ga ya yi nisa a cikin baccin sannan ya yi masa addu'a ya shafa masa a jikinsa da shi sannan ya kashe masa fitilar ɗakin da ya kunna ya tashi ya fita bayan ya lulluɓe shi ya rufe masa ƙofar ɗakin bedroom ya wuce direct ya nemi wuri ya zauna saman kujerar da ke can girke gefe ɗaya da center table a gabanta Lumshe idanun shi ya yi, take tunanin da ya saba bijiro masa ya fara bijirowa ƙwaƙwalwar shi kamar ko da yaushe, wato wato tunanin matar shi Ramlat, marigayiya. Allah sarki Ramlat, kin tafi kin bar mu da kewarki, da tunaninki da ƙaunarki, da kuma begenki, da ƙishirwar ganinki, sai dai kash, na san ba zan sake ganinki ba, sai a Darussalam, Allah ya ji ƙanki. Yaron mu ma da bai san ki ba kullum cikin mafarkinki da begenki yake daurewa yayi ya haɗiye hawayen da ke barazanar zubo masa a hankali ya jingina da jikin kujerar ya kwanta sannan ya limshe idanun shi yana tunani a ran shi tsawon mintuna masu yawa ya ɗauka yana tunanin daga ƙarshe dai ya tashi ya shiga bedroom duk zufa ta jiƙe shi tamkar yana gaban wuta ruwan sanyi ya sakar wa kansa bayan ya kunna na'urar da ke bada ruwa. Ruwa ya yi ta kwarara a kansa sai da ya ji ɗan dama-dama sannan ya fito bayan ya ɗaura alwala. Wani kayan ya sake sakawa sannan ya tsaya gaban mahaliccinsa kamar yadda ya saba a ko da yaushe. Sallah ya yi ta yi har karfe uku na dare ta yi sai lokacin ya kwanta bacci amma kuma baccin ya gagare shi. sai tunani da ke ta'addabar ruhinsa. Daga ƙarshe dai ya yi nasara. samun baccin ya ɗauke shi, ba shi ya farka ba, sai asuba. Bacci ya sake komawa bayan ya yi sallar asuba. Yana cikin bacci, ya ji Aryan yana tashinsa. Dadi ka ce min momi na ta mutu, kuma jiya na ganta a sukul. Fafa, na ga momi jiya, ka tashi ka ji. Cike da bacci a idon shi ya buɗe idanuwansa. ya tashi zaune yana kallon Aryan wanda ke sanye cikin yunifom ɗin makaranta sai ƙamshin turare Silver Boy yake yi. Idanuwan shi sun sha kwalli baƙi. Murmushi Khalil yayi sannan ya jawo shi jikinsa ya rungume. Good morning lovely son. Daddy na ga mami jiya fa. Mu fara gaisawa first sai ka faɗa min ko ba za ka gaida ni ba yau? No daddy zan gaida ka. Good morning Morning my love. How was your night? Wa kace ka gani jiya? Uncle mommy na mana. Wadda kake nuna min a hoto. Har kace min ta mutu lokacin da za a haife ni. Dan jim Khalil yayi. Yana nazarin maganar da Aryan ya faɗa. Limshe idanuwan shi yayi ya shafi sumar Aryan ɗin. To na ji Aryan. Ai idan aka mutu ba a dawowa. Ita kuma momi ɗinka ta mutu Buɗe baki Aryan ya yi zai sake magana, Khalil ya dakatar da shi sakamakon kaiwar da idon shi ya yi. Idon shi ya yi kan agogon da ke ɗakin, ƙarfe bakwai da minti arba'in. Aryan ya isa haka, maza je ka ka tafi sukul, ka ga ka kusa makara. Kis ya yi ma yaron a kumatu, sannan ya saukar da shi daga kan gadon. Yana tambayar shi, ya ci abinci? Ɗaga masa kai ya yi, alamar eh me ka ce ya sake tambayar shi yana son kawar da damuwar da ke saman fuskar yaron potatoes na ce good boy umma ta haɗa maka da chocolate ko kai ya ɗaga masa kumatun nashi ya ja sannan ya raka shi ya koma ya kwanta bayan ya rufe ƙofar ɗakin nashi wani baccin yake son komawa amma ya san ba mai yiwuwa ba ne ba domin yau yana da commitment da yawa. gashi yana son ya je Gombe a yau, ya dawo, duk da dama ya saba haka Haƙura da baccin yayi ya tashi, yayi wanka ya shirya cikin fararen kaya. Ya fita, dama already table a shirye yake, amma iya ruwan ci kaɗai ruwan ci kaɗai ya iya sha. Ya fita, ya je ya gaida Umma Barira. Daga nan ya fita ofis. A ofis ɗin ma babu abin da ya ci, duk da an kawo abinci kala-kala. Ba shi ya bar ofis ɗin ba sai ƙarfe shida na yamma, wato dab da magariba. Daga can wani uzurin ya sake wucewa. Bai fito ba sai misalin ƙarfe takwas da kusan rabi. Kai tsaye kuma Gombe suka nufa. Lokacin da ya shiga family house ɗinsu a Gombe, tuni wasu ma har sun yi bacci a gidan. Amma dai Hajiya Zaituna wato mahaifiyarsu Ba ta kai ga yin baccin ba haka ma sauran 'yan matan gidan duk suna tare a falonta suna hira zama yayi a gefen 'yan matan gidan wato Mufida da Zara da Sara waɗanda duk in riƙo ne Hajiya ke riƙe su amma ita Zaid ne ɗan autanta Mufida ku kawo min abinci in ci wallahi rabona da abinci har na manta tashi suka yi dukansu suka fita ita kuma Hajiya ta samu wuri ta zauna tana kallon ɗan nata wanda a ganinta yanzu duk ya lalace ya ƙi yin ƙiba amma ko ba haka yake ba to ba dole ka yi ta zama da yunwa ba mu'azzam tunda ka ƙi yin aure ka zaɓi yin rayuwa kai kaɗai babu mace yanzu da kana da aure yaushe matarka za ta bar ka da yunwa wuni guda haka bai kai ga yin magana ba su Mufi da suka shigo su riƙe da food flask a hannunta. Tuwon shinkafa suka kawo masa, miyar taushe, sai gasasshen nama da kunun aya mai sanyi wanda ya ji kwakwa da madara da dabino sosai. Sai da yaran suka fita, sannan ya kalli Hajiya bayan ya fara kwasar girkin da ke gabansa. Wallahi Hajiya, ba rashin aure ne ke hana ni cin abinci ba. Lokacin cin abincin ne ma babu kwata-kwata. Rabona da gida fa tun karfe takwas na safe, a hakan ma don dai ina daurewa ne, ba na son yin nesa da Aryan, amma da wallahi sai in yi kwana biyu ban je gidan ba. Ni yanzu ma ba ni da lokacin auren nan gaba ɗaya, to ko ma dai yaya ne, ai gara a ce kana da matar a kan a ce babu Khalil, kai kai ne babba, kuma kana nema ka zama babban kwabo. ko tafiye-tafiyen ƙasashen wajen nan da kake yi, a can kake aikata son ranka. Cak ya tsaya daga cin abincin da yake yi, sannan cikin sanyin murya ya ce, Wallahi tallahi Hajiya, ni harkokin aiki na ke fitar da ni waje, ba wai wani abu ba. Haba Hajiya, ai ko ɗan Ramlat ba zan iya aikata mummunan laifi kwatankwacin wannan ba. Ni ma ban ce kana aikatawa ba. amma dai ya dace ka yi wa kanka faɗa. Mutum ya raɗi kansa tun kafin duniya ta raɗe shi. Mutane suna ganin kana da kuɗi da komai na rayuwa, amma ba ka da mata, to gani za su yi kamar wani abu kake aikatawa a gefe. Hajiya wallahi duk lokacin da kika yi min maganar auren nan, jini na ne yake hawa saboda ba na son yi. Ai shi kenan. To Lubna ta haihu yau da safe, ta samu ƴarta mace sai ka samu lokaci ka je ka yi mata barka to in sha Allahu hajiya Allah ya raya zan dawo in yi mata barka idan na samu lokaci ina zai kuma ai ya tafi Abuja tun da rana ba ku haɗu ba ne ba mu haɗu ba ai rabona da gidan tun ƙarfe takwas na safe hira ya zauna suka sha da hajiya sosai kai idan ba sani kai ba sai ka ce a garin zai kwana karfe ɗaya da ‘yan mintuna suka kama hanyar kama hanyar Abuja. Lokacin da ya shiga fat ɗinsa, a matukar wahale yake, ga gajiya ga kuma damuwar da ke addabar mararsa. Cire rigar jikinsa ya yi, ya rage daga shi sai iya singileti da dogon wando. Wayar shi ya ɗauka ya kira lambar Nura Fie, Mintuna kaɗan sai ga Nuran ya shigo. Cikin mawuyacin hali ya kalli Nura Nura ina za ka samo min kanwa ko lemun tsami? Ranka ya daɗe kanwa kuma, a wannan daren? Ai yanzu babu inda za a samu kanwa a cikin garin Abuja. Dama-dama lemun tsamin ma. Je ka samo min lemun tsamin. Sake gyara kwanciyar shi ya yi, bayan Nura ya fita, yana dafe da marar shi, wacce ke murɗa masa. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ba ya son ya ci abinci ya ƙoshi. domin duk ranar da ya ƙoshi to fa ranar sai a hankali tamkar zai yi kuka haka yake zaune ƙwaƙƙwaran motsi ma baya iyawa yana neman ya gagare shi yana baje saman rock ɗin da ke shimfiɗe tsakiyar falon shi yana shan sanyayyiyar iskar esin da ke cikin ɗakin cikin ɗakin juyi yake ta yi shi kaɗai bayan ya tasa kansa da ɗaya daga cikin filos ɗin da ke kan kujerun falon sannan ga wani filo ya saka ɗaya a ƙarƙashin ƙafafunsa. saura?